Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubna Sufiya. inda muka ji Laila tana cewa abu idan kai ma ka hana ni zuwa za ku sani yin wani tunani na daban Laila ta furta tana tashi ta bar gurin Laila ta furta tana tashi ta bar shi a nan zaune ya jima shiru maganganunta sun jefa shi wani tunani daban har ga Allah ya fi ba su kulawa ita da Bilal sai Haris da yanayin shi shine son kulawa amma ita da Bilal da minti daya baya son su ji rashin iyayensu ya san zafin ce duk da ya yi wayan sanin iyayen shi su da basu yi wannan wayan ba bai san abin da suke ji ba yana kokarin ganin ba su ji komai ba baya son Laila ta ji dan ta fito daga jikinsu bane ba suke son zama katanga tsakaninta da burinta yana ganin ta yi yarinta ta fahimci cewa ba sa nufin komai a kanta sai alkhairi komai da za su yi dan su kare ta ne ba don komai ba Abin ya dame shi, kwana yayi yana juyi gari kam yana tashi daga aiki sai da ya biya wajen abokin shi Nasiru don ya nemi shawarwarin shi. Bai ɓoye mishi komai ba, ina tsoron tafiyar ta karatu wani gari. Har yana ina tsoron hakan saboda ita mace ce. Murmushi Nasiru yayi, kai ka san in ta ne yara mata ba za su taɓa wuce matakin sakandare ba. Allah ya san Nabila ta yi karatu ne saboda babu mijin da ya fito neman aurenta sanda ta gama sakandare. Zainabu fa ita da kanta ta zaɓi auren da miji aji ya fito mata sakandare ma ba ta samu ta gama ba kai abu ya jinjina mishi duka shine shaida yanda nasir ya san sarrakan shi haka shi ma suna neman shawarwarin juna a dukkan al'amuransu me muke gudu ahmadi lalacewar yaran ce abin gudu gani muke idan suna gaban idanuwanmu za mu fi kare su yanda ya kamata ni ma tunanin da nake yi kenan yasa nake son nisanta matan da zurfin karatun boko sai dai rayuwa ta koya min ba dabarar mu ce tarbiyyar yara ba ka duba bashari a gaban ido Na tarbiyya tashi take taɓarɓarewa duka zage babu wanda ba mu yi ba yanzu ba addu'a muka koma ba ashe ne aka fara ɗan samun ci gaba numfashi abu ya sauke haka ne kana ganin in bar ta tafi kenan kai Nasir ya girgiza mishi ba ina cewa ka bar ta tafi bane kai tsaye ina faɗa maka kar ka laɓe a bayan gudun lalacewar tarbiyya wajen hana ta zuwa a gaban idanunka abin da kake gudu zai iya faruwa kai dai ka yi iyayenka wajen tarbiyyarka ka kuma roƙi Allah ya kare abin da idanuwanka za su gani maganganun nasirin sun ƙara ɗaure mishi kai duk yadda ya so ya furta da bakin shi cewa ya bar laila ta tafi zaria ya ƙiya shawarar nasiru duka akwai ƙofar zaɓi ka yayi ayuba da ya same shi da zancen ba gari ba kaga nadiya madina ta yo karatunta duk kuwa da tarin surutan da aka yi ta yi a kai ga ta ta kammala ta dawo lafiya tana ɗakin mijinta kamar yadda ka ce nasiru ya faɗa maka ne tarbiyya iyayen ka za ka yi sauran da ya fi ƙarfinka ka haɗa da addu'a kar ka barta ta tafi sai kana da yaƙinin duka zuciyarka ta amince maka da tafiyarta idan baka aminta ba haƙurin zai fi maka alkhairi idan ba ta fahimce ka ba yau wata rana za ta fahimce ka akan shawarwarin nasu ya ta tunani har kwana biyu kafin ya nutsu da barin laila ta tafi ranar zauna har tsakar dare ya tashi ya yi sallah yana roƙon Allah da ya kare mishi yaran shi ya raba su da abokai gurɓatattu da ƙyar ya shawo kan mami shi kenan, Allah ya sa hakan ya zama alkhairi shine maganar ta da wani irin yanayi a muryarta. Laila ta yi murna sosai kamar za ta goya abu. Neman hutun kwana ɗaya ya a wajen aiki da lokacin jarrabawar nata ya zo da kanshi ya ɗauke ta suka tafi har garin Zaria. Kwana ɗaya suka yi ta zana jarrabawa suka dawo. Ya faɗa wa Ayya zai je Zaria dalilin zuwansa ne bai sanar da ita ba saboda bai jima da suka yi rikici akan ƙarar rayyan da Laila ba. Idan ta ji Laila za ta je Zaria karatu wani abin ne sabu. Tashin hankalin da bai shirya ba za a yi a gidan. Cikin ikon Allah Allah Laila ta ci jarrabawa inda ta sami gurbin karatu a jami'ar Ahmadu Bello. Ba ta da kalaman da za ta ɗora farin cikinta a kai ranar. Abu da kansa ya je Zaria ya amso mata admission later kuma a hankali ita da mami suke shirin tafiyar tata. Tana ƙoƙarin ganin duka ranakun ba ta yi wani abu da zai bata ma mami rai ba. Ƙananan kaya ma ta ɗaga musu kafa Dogwayen riguna take ta fama da su. Abu ko aika aka kira mishi Bilal. ranar da ya amso admission letter din Laila. Yana shigowa bayan sun gaisa ya zauna. Abu ya mika mishi takardar. Amsa Bilal yayi yana dubawa. Duk kuwa da Laila ta faɗa mishi ya yi mata murna sosai da sosai. Na gani abu ta faɗa min. Dan lokacin da ta gaya mishi inda ta cike a jam ɗinta ta ɗora da faɗin babu wanda na faɗawa fa. Kai kar na gayawa cikin idanu ya kalle ta. me yasa ya tambaya cikin son sani dan daga mishi kafaɗa ta yi kawai saboda shi din ne saboda ta san zai goyi bayanta zai taya ta san abin da take so zai ƙarfafa mata gwiwa saboda kawai kai ne ta karasa magana tana saka shi furta cikin rashin sani abin da ya kamata ya ce lokuta irin haka sai laila ta saka ya ji kamar yana da wani muhimmanci mai girma a rayuwarta sai ya ganta tare da rayyan take karya mishi haka sai da abu ya gyara murya tukunna ya ce laila kanwa ce a wajenka ko ban ce ka kula da ita ba na san za ka kula da ita amma ina so da baki na in roki alfarman nan bilar ka kula da ita don allah ka kula da ita kuɗin amana ne a wajena akan laila ina son in raba amana da kai wani irin nauyi ya ji kalaman abu sun yi mishi sun yi mishi nauyi sosai ka kula da ita kamar yadda kake tunanin zan kula da ita a zaman da za ta yi a Zariya, kamar yadda kake tunanin ina kare ku alfarma ce nake nema a wajenka wannan karin da ƙyar bilal yake fitar da numfashi saboda nauyin da kalaman abu suka yi mishi abin da yake roƙo a wajen shi abu ne mai girma amana yake bashi ya kuma san daraja da hukunci hakan akan matakin addini in sha Allah abu zan yi kokari ya furta muryar shi can kasan makoshi kai kawai abu ya jinjina da ƙyar bilal ya iya tashi dan duk gaban jikinsa sun yi masa sanyi sanyi yake jin su har ya kai kofa abu ya ce Bilal juyowa ya yi, ka kula da rayyan ka kula da hammanka ya karashe maganar cike da roƙo a idanuwan shi bai taba cewa Bilal din ya kula da rayyan ba saboda yana ganin yanda yake wannan kokarin a duk rana ya kuma sha jin ayyana yi wa Bilal din wannan roƙon yau ɗin abu wani irin rauni yake ji na daban na ban mamaki shi yasa kalaman suka subuce mishi kai kawai bilal ya iya ɗaga mishi da nauyin zuciya ya daga ɗakin abu yana nufar ɓangaren su inda ya hango laila ta ɗora hannunta akan kafaɗar rayyan da alama akwai abin da take faɗa mishi ture ta yayi yana faɗa kalaman da bilal bai ji abin da rayyan ɗin yake faɗa ba yana kallon laila ta juyawa rayyan ya kamo hannunta ya dawo da ita limshe idanuwan shi yayi zuciyar shi na wani irin dokawa ta ina zan fara wani alkawari ne ya ɗauka mai girma haka ya ɗaukar wa abu alkawarin zai kula da laila kamar yadda abu zai kula da ita idan tana matsayin yar shi idan tana matsayin kanwar shi baya son tana rungumar namiji da ba ta ba kamar hakan ba komai bane ba baya son ta kusa da rayyan abu ya ce ya kare ta da dukkan abin da zai iya abu ya ƙara faɗin ya kula da rayyan akwai tarin ma'anoni da yake tattare da kalmar kulawa ta ina zai fara kare laila daga dukkan abin da zai iya ta ina zai fara idan abin farko da yake son kare ta daga shi rayyan ne ta ina zai fara kula da rayyan idan bai hana shi ɗaukar makan shi zunuban da suke tattare da wannan rungume-rungumen da suke yi ba ta ina zai fara hana shi abin da ya shafi laila ta ina zai fara kula da su idan matakin farko ya haɗa da raba su da junansu ƙaddararsu mai girma ce ƙaddararsu ta fara tun kafin saninsu kallon abu take yi bakin shi motsi yake da alama magana yake sautin maganar ta ce ba ta karasawa kunnuwanta sosai take kallon shi tana ƙoƙarin fahimta sauran zantukan da yake tunda ta daina ganewa daga tare da laila za su koma zaria ita ma ta sami gurbin karatu a can duk abin da ya faɗa kafin wannan kalaman ba ta ji suna da wani muhimmanci a wajenta duk abin da ya faɗa kafin wannan kalaman ba ta jin suna da wani muhimmanci a wajenta duk abin da yake faɗa bayan wanda ta fara ji ne ba ta jin komai samsam ta buɗe bakinta ya fi sau biyar tana rufewa ta kasa magana cikin rashin sanin abin da ya kamata ta faɗi tashin hankali take ciki irin wanda bata taɓa hangowa ba a gaban idanuwanta abin da take tunani ba matsala ba ne yake zame mata katuwar matsala wani irin malami ne wannan mai zafi mami take da shi zuwa yanzu ayya za ta iya rantsewa duk wani sirri nata a hannun mami yake in ba haka ba babu yanda za a yi da ta liƙe wata ƙofar sai mami ta sake huda mata wata duka yaushe ta samu kan rayyan ɗin yaushe ta samu har ya ɗauki waya ya kira ta wannan zuwan ne har sau biyu da kanshi ya same ta yana gaishe ta kuma ita da idanuwanta bata ganshi tare da Laila ba har wani bacci take yi mai cike da nutsuwa a tsayin hutun nan da surayyan ɗin suke yi saboda tana ganin duk kuɗaɗenta da ta bawa malam basu tashi a banza ba aiki ya ci ashe tana bacci mami tana can tana wargatsa mata maƙudan kuɗin da ta kashe wajen ganin ta kulle matsalarta ta rasa kalar bala'in nan ta kuma rasa ta yanda za ta yi tekaran tsaye da mami ta yi mata tsaye a makoshi laila na ji ka ce zaria ahmadi laila cewar ayya tana kallon shi kamar wadda ba ta cikin hayyacinta wannan rikicin da yake gani cikin idanuwan shi yake gudu yasa bai faɗa mata magana tafiyar laila Zariya ba wani zai yi tunanin yana tsoron rikicin ayya ne kuma ba haka ba ne ba yana gudun abin da zai bata mata rai sosai da sosai saboda ya san matar shi kusan tare da juna suka mallaki hankalinsu babu kalar rikici da da shirmanta da bai gani ba tun ƙuruciya ta riga da ta saka ma kanta tunanin cewa mami na bibiyarta abin da duk zai faɗa mata kuwa ba sauraron shi za ta yi ba ya sani in ba ranar da Allah ya nuna mata ta gani da idanuwanta cewa mami ba ta bibiyarta ba za ta taɓa cire wannan tunanin daga ranta ba shi yasa ya kasa samun ƙwarin gwiwar faɗa mata Laila za ta je Zariya karatu ya san tunanin farko da Ayya za ta fara cewa ba Laila ce da kanta ta zaɓi Zariya ba ne sam Ayya ba za ta yi wannan tunanin ba idan ya ce mata ba da son ran mami za a yi tafiyar ba zai ja musu wata matsalar kishin shi zai sa ta ɗauka yana ƙoƙarin goya bayan ta goya bayan mame ne yanzu dole ya nuna mata yana tare da ita ɗari bisa ɗari ko don a samu zaman lafiya eh ta samu gurbin karatu a can tana son karanta ɓangaren yaren turanci abu ya maganar cikin taushin murya kallon shin dai ayya take yi kafin wata dariya ta kwace mata idan dole ya zame mata sai ta yi karatu a wani gari duk garuruwan da suke cikin Najeriya sai zariya kuma kana kallo kabarta. me yasa sai zariya idan barayyan take son ta bi can ɗin ba na roƙe ka ahmadi ina roƙonka ka raba maryama da yarana na ƙara roƙonka da ka ja mata kunni ta kyale min na, amma kayi biris da ni ayya take faɗi tana haki saboda ɓacin rai don allah ki kwantar da hankalinki maimuna wani irin kallo ta watsa masa gaya min kake yi in kwantar da hankalina ka damu da kwanciyar hankalin na wani? ka damu da shi da ka damu da kwanciyar hankali na? da baka bar Laila ta bi min yaro har zariya ba wallahi sam abin nan ba zai taba yiwuwa ba ayya ta karasa maganar ta ba karyewa saboda wasu hawayen bakin ciki da sun cika mata idanu hannunta abu ya kamo cikin sigarar lashi ta fusge tana miƙewa na gaya maka ka ja mata kunne baka yi ba ko na faɗa maka kar ka ga laifina idan zaman lafiya yayi karanci a cikin gidan nan cewar ayya tana wucewa ta fita daga ɗakin yadda ta doko kofar sai da abu ya rintse idanun shi wannan abin shi yake gudu shi ya zaɓi yau da daddare ya faɗa mata tafiyar sirayyan ɗin ko rikici za ta yi baya so ta yi a gaban yara duk da in dai ana sabawa da rikici ayyato zai iya cewa duk wanda yake kwana yana tashi a cikin gidan nan ya saba amma wani lokaci sai ta san yadda za ta yi ta faɗa maka maganar da za ta zo wuyanka ta yi tsaye shi jiya ma da ya je wajen yaya ayuba yake bashi shawara tun da dai yana da rufin asiri kuma yana da hali ya kamata a ce ya sami yar karamar mota an ba su belal saboda zirga-zirga Tun tunda yaya ayuba ya kula yadda yake yawan ganin su sun zo gida daga makaranta shi ma nashi yaran biye da suke karatu a bauchi motar ya haɗa su da ita kuma ya ɗauki shawarar yayi ayuba akwai yar karamar mota a gidan da ya kan ɗauka wani lokacin ko in za a kai mami unguwa Tun da ita ayya tana da abin hawa ya kuma riga da ya kira bilal ya ce su taho kuma da rayyan shigar da suka yi kuwa a fuskar rayyan za ka fahimci yadda yake a takure don ko zama cikin kujera sosai yaƙi a gefen hannun kujerar da bilir ya zauna shi ma nan ya samu ya zauna yana saka abu jinjina wannan al'amarin a ce ka haifi yaro ƙiriƙiri yana gudun ka shekaran jiya rayyan na hango shi ya yi baya yana komawa inda ya fito abin ya yi wa abu ciwo ba kaɗan ba ya kasa sabawa da yadda rayin yake baya baya da shi ko lambar wayar rayan ɗin ba shi da ita baya kuma zaton rayan yana da lambar wayar shi inda a ce ya yarda da sihiri ne yana kuma da abokin gaba tabbas zai ce an saka mishi hannu ne an shiga tsakanin shi da ɗan shi amma ya san ba shi da abokin faɗa babu kuma wanda zai zarga ɗauke idanuwa ya yi daga kan rayen yana mayar da shi kan bilal bayan sun gaisa dama na ga zirga-zirgar da kuke tsakanin kano da zaria ya yi yawa ga laila kuma yanzu shi yasa na ce wannan karin ku koma da mota kun ga duk idan za ku zo ba sai kun yi jigilar zuwa tasha ba murmushi bilal yana tashi ya karɓi mukullin mota Allah ya ƙara arziki da lafiya abu mun gode ya koma ya zauna yana kallon rayan hamma ga mota abu ya bamu kamar rayan din baya ɗakin sai lokacin ya ɗago da idanuwan shi yana kallon bila kai ka san ban iya tuƙi ba ko me yasa kake faɗa mu rayan ya ƙarasa magana yana ɗan ƙanƙance idanuwan shi saboda yanda kan shi yake bala'in sarawa tunda bilal ya ce mishi abu yana kiran su ji yake kamar ana zare mishi rai kafafuwan shi ma rawa suka dinga yi kamar ba zai iya ƙarasawa ba shi yasa kallo ɗaya ya yi wa abu abu ya mai da kanshi ƙasa murya abu din ma cikin kunnuwan shi ka ara mishi abin da yake ji take jikin shi yayi wani irin ɗumi kamar gidan biredi duk akan za a bada wata mota ne aka kira shi ya shiga wannan halin duk ranar baya jin daɗin jikin shi ko da Bilal ya yi mishi magana bai yi gardama ba ya miƙe ya san halin abu in har magana yake son yi da su da gaske idan ma bai je ba shi zai zo ya same su har ɗaki da kuma ya san yadda rayyan ɗin yake ji duk idan suka yi kusanci taku goma tsakanin su da bai fara zuwa kusa da shi ba balle har ya shiga ɗakin da ya yana saka iskar duk da take ɗakin ta yi mishi kaɗan zai rantse ko meye tsakanin su da abu yana girma ne abin ma yana ƙara girma ga mugayen mafarkai da yake fama da su da ya tsaye idanuwan shi da raban shi da bacci da daddare ba tare da taimakon wasu ƙwayoyi ba har ya manta zuwa yanzu saboda karatun shi yana fahimtar abubuwa da yawa da suka shafi kwakwalwar shi yana ƙoƙarin ganin ya fassara matsalolin shi scientifically ba tare da zargin isko kai da ya kan ji ana haɗa shi da su ba ya san yana da matsaloli kala-kala yanayin da kwararrun likitocin da ya gani a fannin kwakwalwa sun kasa taimaka mishi wajen gano abin da ya haddasa mishi wannan matsalar tashi kuma shi ne ma a faɗar su ya ja canza ma kanshi shi yasa baya iya bacci da daddare babu wanda ya san baya iya bacci da dare tun tasowar shi har bil da suke kwana waje ɗaya su tashi bai san baya iya bacci da daddare ba tunda zai kwanta ya huta zai saka haƙarƙarin shi a ƙasa lokacin kuma duk da zai ji baccin to yana rintse idanuwan shi ya fara wasu irin hargitsatsin mafarkai da baya iya tuna farkon su ballantana karshen su su suke tashin shi da farko farko magungunan da aka ba shi kala biyu sun dan fara mishi aiki tunda yana bacci amma magungunan suna saka mishi wani irin kunci na daban sun kara mishi rashin haƙuri da mutane abu kaɗan ne yake harzuka shi fiye da yanda yake yi daga baya ma guda biyu sun mishi kaɗan baya jin komai idan ya sha yanzu a halin da yake ciki guda hudu asibiti suka ce ya danga sha kuma ba a bayarwa da yawa na sati biyu suke bashi idan ma ya shanye kafin lokacin ya san ba za su ƙara siyar mishi ba sai dai cikin gidan da yake haya akwai yaro da ya kula yana siyar da ƙwayoyi a wajen shirayyen yake siya akwai wanda suka fi na asibitin ƙarfi kuma suna taimaka mishi ba ɗan kaɗan ba yanzu masu yake ya tashi ya je ya yi wani da zai ɓatar mishi da ciwon kan da yake ji inda ya san maganar wata mota ce abu zai mishi san ba zai zo ba idan waje bai kama ya hau mota ba mota ba ta dame shi ba ko makaranta yana rigan bilal zuwa da ya saka ayafas da wayar shi zai taka da kafafuwan shi ya fi zabar yi tafiya akan ya hau mashin saboda ita kadai ce abin da yakan taimaka mishi saboda ita kadai ce abin da take taimaka mishi ya samu nutsuwa wasu lokutan jikinka baya maka ciwo bilal kan tambaye shi wani lokutan. kafaɗu yakan ɗaga wa bilal ɗin kawai tunda bai san yadda sanda zai fara mishi bayani ba cewar wannan doguwar tafiyar da ake yi wani lokacin ita kaɗai ce katangar da yake lokuta da dama yana jin kamar zai kurma ihu saboda duhun da yake ci jikin kanshi wasu lokutan har sallah ma bai samu nutsuwa idan ya yi ta kullum cikin neman wani abu da zai saka mishi nutsuwar zuciya yake amma ya rasa haka yake rayuwa ba dan yana jin daɗi ba amma babu wanda yake fahimtar haka wani lokutan yakan ji dariya daga duk dukkan zuciyar shi idan ya ɗaddaba laila ko yana ganin yadda take son kwala mishi wani abu a cikin idanuwan nan nata da suke fadar mishi da gaba amma babu yadda za ta yi shi yasa idan bai ganta ba baya jin daɗi laila kan samar mishi da nutsuwa wasu lokutan miƙewa ya daga abu har bilal bin shi suka yi da kallo har ya fice daga ɗakin kafin bilal ya mayar da idanuwan shi kan abu da yake kallon kofa har lokacin da wani yanayi a fuskar abu da bilal yake ji har cikin zuciyar shi bai ji daɗi ba samsam abu sai da safe wani numfashi mai nauyi abu ya soke yana faɗin sai da safe bilal Allah ya tashe mu lafiya Allah kuma ya soke ku lafiya idan ba mu ƙara haɗuwa da safe ba kafin ku wuce kai bilal ya jinjina amin za mu shigo ma insha Allahu sallama ya yi wa abu yana fita ɗakin su ya nufa inda ya sami rayyan a zaune da kofin ruwa a hannun shi da alama hankalin shi a wani wajen yake Don ko sallamar da Bilal ya yi, bai amsa ba shi kuma ya yi shiru ne saboda yadda kanshi yake sarawa har lokacin ya ƙi jin numfashin shi ya koma daidai iska ba ta kai mishi inda ya kamata ƙwayoyin da ya sha yake jira su narke su fara mishi aiki ko zai dawo daidai shi yasa yake zaune shiru yana sauraron ikon Allah Bilal gado ya hau ya matsa can yana kwanciya saboda baccin da yake idanun shi kuma ya kasance cikin jerin mutanen da suke ɗaukar bacci da muhimmanci a wajen su sam abin da yake shiga tsakanin shi da bacci to gagarumi ne idan ta ce yanda ta ga dare haka ta ga rana ba ta jin za ta yi ƙarya Bacci ko da ya sace ta to ɓarawo ne tabbas, haka ta kwana tana juyi, ta kwana tana tunanin a duniya abin da ta yi wa mami mai zafi haka da take son ta ga bayanta, kamar ba ita ta aure mata miji ba, kamar ba ita ta yi mata babban laifi ba, kamar ba ita ta saka ta raba soyayyar amari da take ji har ƙasar ruhinta ba, duk ta haƙura. duk ta kau da kai ba don kishinta ya ragu ba ko giccin abu ta gani ta bangaren mami sai ta ji kamar zuciyarsa za ta faɗo ranar ƙarshe da ta ga abu yana dariya da mami numfashinta barazana ya dinga yi mata dariyar abu ita kaɗai take son jinta a yanzu inda za ta bai wa mami duk wani abu da ta mallaka ciki har da dukiyar abu ɗin ta fice ta bar ta daga ita sai shi za ta miƙa mata da gudu amma mami tabbas mai ya ce ba ta haɗa jini da nufawa ba kamar Laila amma wataƙila kafin Allah ya ɗauki ran Manira ta bai wa Laila kankaran maita ta kuma zo da su cikin gidan nan ta raba da sumani duk abin da ta yi mata bai ishe ta ba tana ango tauraron rayen da malam ya faɗa mata su mai haske ne sosai shi yasa take son dishe shi saboda ba ta tsoron Allah ba ta tunanin ya kamata ta kyale ta ta huta haka Allah ya isa tsakanina da ke Maryama wallahi ba zan yafe miki ba kin hana min nutsuwa? kuɗin da na tara ma kina neman saka ni asarar su wajen malamai me na yi miki haka Ayya ta dinga faɗi tana juyi har wayewar gari kan kunnen ta aka kira sallar asuba da ƙyar ta iya miƙewa tana gabatar da sallar addu'an nemar wa yaranta tsari ta yi tana miƙewa ta wuce kicin tunda ta san riƙayya ko da za ta fito sai ta gama karatun alƙur'ani da azkar ɗinta na safe kuma tana son su su ci wani abun kafin su fita mayu sun fi samun damar kama mutum ka idan ya fita bai yi karin safe ba to su da maiya za su yi tafiyar tasu kacokan kar ta ba su duk wata kariya da za ta iya kafin ta samu ta kira hajiya DJ Ubangiji don samun mafitar wannan bala'in. Farraku take so a yi ma malaila tsakanin Bilal da Rayyan. Gara a yi musu katanga ta bakin karfe yadda za ta sama musu lafiya duk kowa ya huta. Ko nawa ne kuwa za ta kashe don ganin an raba su ita da mami mu zuba mu gani maryamu ke din banza ce ta faɗi tana ƙara ci gaba da fere doya saboda tana tunanin sai ta ga aikin ya fi mata sauƙi sosai dan har ta soya doya da kwai kafin wani lokacin ai kam kamar daga sama ta garayyan ya faɗo kicin ɗin ai ya yunwa nake ji ya furta da wani yanayi na rauni a muryar shi magungunan da ya sha ne ya san suka wawake mishi ciki haka kuma rabon shi da abinci tun jiya da rana bai ci na dare ba saboda baya jin daɗi yau da ƙyar ya fita masallaci a hanyar dawowa kuwa har wani haske yake gani yana girma mishi ta cikin idanuwan shi a daddafe ya yi wanka ya sake kaya yana yanke shawarar zuwa wajen ayyadin ta bashi koma meye ya ci kafin yunwa ta kashe shi ga doya na soya muku dama in haɗa maka shayi ayyata bukata tana kallon fuskar riyar ɗin dan gani take yi kamar zai iya juyawa kowane lokaci ya ce tafiya zai yaushe rabon da ta shi da sassafe haka kai kawai ya ɗaga mata yana buɗe koren ya ɗauki doya yana sakawa a bakin shi yunwa yake ji sosai shayin ayya take haɗa mishi ba tare da ya kalle ta ba ya ce kar ki saka min sukari da yawa ayya bata saka mishi ɗin ba tana gama haɗawa ta samu faranti ta zuba mishi doyar a ciki da kanshi ta ɗauko mishi zuwa falo yana biye da ita da kofin shayin a hannu ajiye mishi ta yi daidai lokacin da Rukayya ta fito daga ɗakin hmm, ta furta cike da mamaki tana ɗorawa da ina kwana kallon tarayyan yayi Rukayya lafiya kika tashi wani murmushi da ta yi mishi sai ta sa yana jin wani iri saboda yana yi kamar ya bata wani abu ta ji daɗi har rabon da ya yi magana mai tsayi da ita har ta manta yaushe ma ta gan shi balle ya yi mata magana alhamdulillah yau za ku koma makaranta ko to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirinmu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment